Wannan amincewa da majalisar dattawa ta yi ya biyo bayan nazarin wani ƙudiri ne mai taken buƙatar gaggawa ta sauya yarjejeniyar filin jirgin sama na Malam Aminu Kano ne wanda Sanata Suleiman Kawo Sumela ya ɗauki nauyi. A lokacin da yake ganawa da muryar Amurka, Kawo ya yi bayanin hujjoji da suka sa ya kawo wannan ƙudirin Na farko dai wai kuɗin jinginan nan da aka karɓa dala miliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar wanda dudu dubu biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku kenan ba ko da ɗari biyu. wannan abu ba karamin abin mamaki ba ne ɗaya kenan na biyu sun ce ita kanta wannan airport ɗin tana tara kusan dala miliyan ɗari a shekara to nawa suka jinginar da ita a shekara talatin nawa za a baya? to a matsayin mu kuma mutanen Kano din wanda muna da al'adar mu da abin da muka yarda da shi ka ɗauko airport din Kano ka ce ka ba da ita ga wasu mutane a America su zo su su karɓe ta ba za mu iya sa su koma hana su ba ko me zai iya shigo mana mu mutanen Kano da haka muka ga bai dace ba ba za mu goyi baya ba na kawo wannan kudurin da hujjoji da dalilai na rashin daidai da aka yi kuma an yi shi ne kwana goma sha biyu kafin waccan tsohuwar gwamnatin ta tafi to idan haka ne me yasa tun wuri ba a yi ba kwana goma sha biyu sai muka ga cewa gaskiyar magana ba a gaya wa su ministoci cikakken abin da ya kamata a gaya musu ba to da irin wannan hujjoji da muka gabatar a majalisa shine majalisa ta yadda aka yi ta tattaunawa kowa ya amince aka yi gyare-gyare aka tabbatar da kudurin da yake nuna goyon bayan sa ga kudurin sanata Ahmad aliyu wadada ya ce ko da an kafa kwamitoci a majalisar dattawan yana ganin naɗa kwamitin wucin gadi zai fi abu ne na dubawa dubawa ita jinginarwan mun yarda da ita don duk duniya rigan kenan da ake don gwamnati ba ta da business in doing businesses amma idan za a jinginar a jinginar akan ka'ida a jinginar akan tsari a kuma jinginar kan amana saboda a yi abin da ya dace shi yasa muka yaba wa kudirin muka yaba wa dukkan addu'o'in kudirin muka kuma rungume ta yanzu an ce za a jira idan an yi forming standing committees na majalisa relevant committees kamar na aviation na privatization na bpp bureau for public procurement duka za a zauna su haɗu su duba wannan abubuwa na airport guda hudu da aka jinginar inda aka saba wa ka'ida a nemi dalilin gyara ka'idan amma ita jinginarwan ita ce abin da ta dace da zai kawo wa airport din bunƙasa ba tare da hargitsin gwamnati ba wa'inda kuma aka ga gaba ɗaya abin ma ba gyara sai rusawa duk a rusa jinginarwan a koma can a fara daga farko Majalisar ta amince da dukkanin bukatun wanda ya kawo kudurin inda ta ce za a fara bincike a duk lokacin da aka kafa kwamitin kula da harkokin jiragen sama, tare da yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake duba aikin jinginar da filayen gaba ɗaya domin ta bayar da daidaito ga masu ruwa da tsaki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.